barakatu alhaji eh, ya gida ya kokari hajiya lafiya lau uwa ka na ka alhaji ba dole gaida hajiya ba to ai ni za su je wannan iyali na ce wato jiya ma na ga hucewa ka ina ta magana baka ci ba ka samu dai kani mhm. matsalolin da suke faruwa a gidan nan abin ya yi yawa me yake faruwa alhamdulillah wakilin gidan da ka ɗora a gidan nan to gaskiya fa akwai matsala matsaloli babba an kawo an kawo karuwai an diri. an kawo 'yan daba an dire an kawo 'yan daudu an dire an kawo 'yan tata an dire an kawo wanda yake sai da kwaya dakata dakata dakata da yawun 'yan gidan ka zo ka kawo ƙarar tasu ko kuwa don ya kashin ra'ayin kanka ne ka san ni wakilci ɗaya ne wakilci ɗaya ne ni nake yi ko ba ka bane ba Ya gida? Ka kuya? Wallahi. Ina zuwa haka? A'a wallahi ba komai alaji ko hanya ce ta kawo da nace tunda na ganka ko ba gida nace bari in gaisa an wuce. To yanzu nan dama aka kamun ƙara kakwa. Karata kuma alaji. Mm. Yanzu nan. Akan me alaji? Ni dai an kamun karaka shi ga mun kuma. Ni ne. Alaji ka san me ya faru? Bare kwa. Yarinya karama 'yar shekara 17 na kama shi da ita. A yaushe? a yaushe zan ci gidan ba zan yi faɗa da kai ba kar kuma da ni yaro mana wannan kuna sa sa tsakanin ku zan tashe ku gaba ɗaya daga gidan nan ai da yafi ba matsala amma ya kamata alhaji ba zan ya kamata an faɗa sai tona wallahi to ka tona sai tona a'a Baka gama a ah, gama ya gama bayaninsa gama. Jiya jiya din nan mata hida ya kawo. Allah ya kariya. Ba karma ki zama Ba ki zama ne. Alhaji ni. To tun da gidan nan daman zan tashi ku gaba dai daman gidan daga nan mara tababben mara hankalin nan da kuma na ɗaya gari shine mai gidan zan ɗebe kun kai ku can wancan tsohon gida. Hakuri za ka yi alhaji. A tashe mu A hakuri za ka A tashe mu gaba. Gaba dai kwahe waɗanda suka shigo gidan nan. Da 'yan iskan da 'yan daudin da karuwan gaba ɗaya tattare su. saboda tunda naga abin naku haka eh, abin da ku sa gaba kenan to amma misali ai ga laifin da yana faɗa kaga ya zabure sai kawo kamar ya zabure ba gidan nake haya ba saboda ba shi da gaskiya ba gidan nake haya ba na tashi ba na tashi a ba tashi ba yanzu ina sauri ne zamu je unguwa eh, unguwa ne ni da iyali eh yayi daidai yayi daidai gobe Allah ya kai mu karfe shi da dai mu ku zo ku same ni to to shi ku can wancan tsohon gida eh yayi daidai sai ku samu nan to shi kenan Allah ya kare Allah saka da kai haji a da lafiya a lafiya haji ani eh Ina ruwanka? A? Eh? Wallahi santa nake. Eh, alhajin ma amana sa zaka yi? Wallahi. cin amana ta zaka yi? Halin zaka nuna? Wallahi kai billahi dan cije ka wallahi. Wallahi dan cije ka. Wallahi Ka fara da kai. Wallahi na'am wannan wannan. Wannan din wa. Eh. Gaskiya Alhaji wannan kyakkyawar yarinya haka. Wannan mutumin ci da mu yake wallahi. Ya jajayen mata suke tsincewa wai masu kuɗi me yasa suke haka ne? Hi su dinka tsajayen mata suna tsince su mu suna ban mana kwarabaku. Saboda tsabar rahin mutunci na zo na zo kuma shi na, saboda tsabar rahin mutunci ya zo ya wata maganganu yake. Kai ma gidan ba naka bane ai amana aka baka. Saboda tsabar munafunci. Su masu asalin gidan ba su ce in tashi ba sai kai zo da munafunci. Kalli gidan da ya kera dan Allah saboda cin amana. Wallahi sai mun sa zare da shi shi ma Allah. Kai za ka jin gaya maka. in kana sata da damuna an fi gane bare da marka marka bare a sanyi Allah uga mutane bacci dauka su yake a baka su mai faruwa mai faruwa anan ba Allah na ga wani tsoho yana sallah banda gara wai sai aje wayan gurin alula ka samu ladan a ganta wannan koce bane a normal ne wannan wannan normal ne wannan zamu je wajen aboki na yayi eh, wannan ai goya buba za za a ma kai tare zamu je lafiya lo normal ne ai Ba sai kake haya gidana ba ne? Wannan haya gidanka sai me? Au shi ne yake haya a gidanka ko kai sheka ma ba zai ba? Shi ne mara Ni babana ma ba kullum nake gaida shi ba. To ga musu ne. Amma kai ka cika mara kunya. A? Rai kunya. Na biya ka haya kuɗin shekara guda. To tsine mun. Wai waye ne wannan mai gida? Kana haya a gidan nawa amma ba za ka gaida ni ba? Wallahi baka isa ba. Wallahi baka isa ba waye kai. Zan tashe ku daga gidan. A kan Allah ka tafi ni ba bana son ka daga aljanna. Baka san wannan ba ko? Wannan Allah haɗa ka da komai dare. To shi kuma waye wannan sun? Sani malam da ka ta mana kana waye. Hai, ba da kai nake magana ba ga wannan neman bala'i yake matarsa ta bata mare ina ga sayan kayan miya ba. Ne da Allah kai Ga wannan waye. Rige marige da haka za ta ta faruwa. Ga agola wai za ya ja da mutan gida. ma in ba a yi ba sai ba a taru ba. no, no, no, no. da wata. Mai amana. Amana da mai ce amana. Wace irin amana kaga an ce? Eh? Wannan ba ba kayan a bata kala bane. Ba a bata kala. Kayan sawa ne da zaka ce kaya? Kai. Kai kai man surutu. Dan Allah ka ga ya hakuri, ya hakuri. Dan Allah ka kai magana. Dan da yadda za a yi. Ka yi hakuri dan Allah ka ka faɗa. Eh. Ba abin da zaka bashi. Kyalin shi daidai yake da shi dama kai na daɗe da sanin munafincin ka. sa'idawan sansanin asali ana ruwan sama kana irga ana ruwan kuma gwara mun muna yayi kai da kai sun amana ba kuma an ci amanar kai nan da kake kawo yan matan ka cikin gidan nan waya da ya fi amanar wani ne ya amanar wani ne dan zan baka kamar misali kar ka bashi komai kyale rabu da shi ne rabu da shi eh ka ga ka ga da yi magana zan yi ma wannan za ka biya shi tsoron sama a ba ta ka a ya hakuri da Allah eh? ƙara murya daga ihu a ƙara murya a rediyo a ƙara volume ana zuwa mace gidan Allah ya hakuri kaji kanka kai a kowa kaji kai kuma zai dawo kanka ba na maka ka shirin shiga haka ta a cikin gidan nan ba wani kanka ka ma'amala kullum kana kana shiga hansi da kudin wallahi <laughs> sai na sa an mai da kai garin yarba ka koma cikin wannan abin wane ne mai jida ya ce ya kara mana shekara biyu sai dai ya da ka bala'i ya da ka an da ba ta kana dare na ta magulmaci to da lauce kai ma mafiya amana. mafiya amana. dare na hankali dan Allah ka faɗa ka bi shekara biyu eh shekara biyu dama a rubuta za mu rubuta eh. dan uwa ka ka faɗa dan uwa kuma kuma eh, eh a ba ta kala ka ji ai ba wani ba sai kai saboda ba ka da hauka dan na ce dan uwa ka eh. dan Allah dan Allah ya kina bi bala mana ge mu kuma dan Allah ka ka faɗa baki ne kina so wanda zai faɗa ki kace a ba a a ka ji ba wai bakin bakin ne au ya ku dan Allah ka ji ba mu ka shekara biyu zai rubuto receipt ka rubuto receipt a sani eh, a kai da bishop a ba ya hakuri kai a yakin sa na so ne zo ka ka zo ya ka zo ya ba komai a kan ai ba ku da matsala Allah ya da ke da ya aiki gaba ɗaya za ku abu na insha Allah <laughs> wannan Ah? Kai kuma me kake fita da ka bamu gani. Ayya Alhaji dai dana ne shi ma. Shi ma dai. Eh wallahi. <laughs> Abu da dai wa almajiri. Eh wallahi shi ma dana ne. Eh, iko Allah da kiko da yara kyawawa. <laughs> Eh, nuna muku. Allah ya baki yaya. Ga su ko kyawawa. <laughs> Gaskiya ni mama wannan gidan ba zan iya zaman shi ba. ki ga mutane haka ba. Gaskiya ba zan iya ba. Ke ubanki na ce. Na ce ubanki. Da ubanki ya tattara ina shi ina shi ya tafi ya bar mu akwai wanda ya zo ya taimaka mana ne ko ya aje miki gidan da zaki zanna mu samu bawan Allah ya zo ya taimaka mana ce ba za ki iya zama ba in kin ga ba za ki iya zama ba tattara na ki ga ba. mu dai za mu zanna ana ko ba za ku iya zama ba kuma. Za mu zanna. To. haba Hajjaju ai ku ce a ce ba komai ku ƙara so. A ku ƙara so mana. kai kai me haka ah, ah, kin yi aure ne haka zo kawo mariya aure wa ya gaya ma aure ne wa ya gaya ma aure za kai dai ba munafiki a karamin munafiki ba kai wannan zaki shiga daki eh abu yayi ni zaki na yayi ni sa'a ba billahi lazi la ilaha illa huwa abata kala eh, Yi magana da ba ta ah, kala. Ba kuma iya kuma ka. Wallahi, cizgage mun zaka. ce eh, a ba su kana tsoron da shi ga gangane da ya dauka mara uba uba musamman da hajiya ku ka so mana kuma ah, ga yana ai ina ga ai sheku wannan ai ni ne mai gidan na ai to zauna ba ruwan kuma ne zai muku wata ko na gaskiya wannan ɗakin bai mana ba. An ci wannan ɗakin gaskiya bai mana ba. Ni kan gaskiya bai burge ni ba zan zauna su. Din girma. Amma wannan ɗakin kaman bola. To ya kuke so in yi? Haka samarin za kawo su. Zo su ga wannan ɗakin haka. Oh dama kuna da niyya kenan idan samarin ku za ku kawo zuwa cikin ɗakin ne. ɗakin nan bai mana ba. A'a wallahi ni kan ɗakin nan ya min. wallahi ɗakin nan ya min yanzu ma shiga zan yi in fara gyarawa in kimsa komai da komai wallahi ɗakin nan ya min. Nan. in kun ga bara ku ya zama bi bismillah amma ni ka zan yi alaji ah, wallahi daki yayi mun gode to ba komai wallahi ba komai in ma bai muku ba a wallahi an zauna a ciki sai ki waro wasu daga ciki da su suna abin da sai a samu musu a wallahi wannan ma ya ishe mu ba komai ba komai ba ma take mun bakin ciki ba misali ma da kika waro uku daga ciki sai a samu musu wani ɗakin da ba. A'a wallahi alhaji yayi mana mun gode Allah ya saka da alheri mun gode Allah ya saka mun matsala eh to ba komai hajiya eh ba komai